'yan kwanakin nan dai mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Mi banjo, da a halin yanzu ke jan ragamar mulkin kasar na ci gaba da shan suka da zarge-zargen nuna bangaranci da kabilanci a cikin naɗin da yake yi a mukamai na gwamnatin tarayya. Dr. Junaidu Muhammad tsohon ɗan siyasa a jamhuriya ta farko na daga cikin masu suka ga mataimakin shugaban kasar banjo. Shi Buhari ya ba amma amana duk usoshi da tattalin arzikin kasa ya ta Oshinbanjo shi bai san kowa kuma bai neman masana sai waɗanda suke yan wasu su yawa kashi casa'in daga cikin ɗari na masu masa ofis na sun shi aiki ofis ko kuma su tare da shi ɗan uwansa ne Buhari ya san wannan da tsatar masa ba kuma wannan take ba da yadda za ta yi gaba wannan duk wanda tsammanin cewa abu kasan zai yi nan arewa da ƙarya ne kuma abin da muka sama gani kaɗan ma muka gani. To sai dai kuma ofishin mataimakin shugaban ƙasar ya yi watsi da waɗannan zarge-zarge Alhaji Hafizu Ibrahim mataimaki na musamman ne ga Farfesa oshi bajo. Mutane ne masu cece kuce wanda ba sa son a zauna lafiya suke ta taso da wannan maganganu domin su kawo batanci ga shi mataimakin shugaban kasa. In ka duba akwai na ɗan da aka yi kwanan na wannan kwamitin a cikin kusan mutum eh. takwas kusan mutum bakwai duka yarbawa wani 'yan kabilarsa mutum ɗaya da shi eh, wani ɗan kudancin ƙasar nan ne. Fannin su ne a wurin suke dama to kuma aikin su ne. Wato abin da masu ƙorafi suke anan shine dole sai yarbawa ne su kaɗai duk ƙasar nan babu wani wanda yake fannin su ne sai 'yan kabilarsa kaɗai suna su wannan aiki. Ka duba sunayen 'yan kwamitin ka gani. Ai ba wai mutum ake sawa ba ofishinsa ake sakawa wanda yake cikin wannan ofis kamar yadda na baka misali ne da fannin lafiya ai ba su za ka saka ba misali aka ɗauka misali wanda aka dauko aka ce misali daga ah, wannan ah, export promotion council misali in ka duba waye a office din representative ne na export promotion council wannan mutane ne masu cece ku ce wanda suke son su kawo su tada ah, zaune tsaye suna ganin cewar kamar shi mataimakin shugaban kasa farfesa banjo kamar yana wuce makaɗi da rawa wurin wasu abubuwan da yake yi din misali kamar shi ma takitakensa suna nuna kamar yana son shugabancin kasan ne a'a to wannan ba gaskiya bane mataimakin shugaban kasa yana biyayya ɗari bisa ɗari ga shugaban ƙasa kuma tun da ake a tarihin Najeriya babu wanda aka taɓa bawa dama irin damar da ya samu da yana da irin wannan da yanzu ba wannan labarin muke ba ko kwanakin bayan ka duba ya shiga kasuwa ya je da ya je kasuwa ya ce ya kawo saƙon mai girma shugaban ƙasa domin ya zo ya ga abin da yake faruwa a kasuwa domin ya san raɗaɗin da talakawa suke ciki kuma a yi tunanin ta yaya za a kawo su. To bayan wannan kuma akwai ƙarin raɗe-raɗin da ake cewar shi Oshibanjo yana raba siga da shinkafa da kayan azumi a wasu manyan manyan arewa domin ya samu gindin zama a wurin sun wannan kuma wannan ko yayi a matsayinsa misali yana da abokai wanda yan arewa ne so a matsayinsa don ya ba su ai ba siyasa ba yau abokansa ya san azumi ne kuma shi ma yana daraja azumi dole zai ɗauka ya ba su wannan shinkafa da suga a matsayinsa ne na kyautatawa abokansa na wancan bangaren Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya.